sunna ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga karantarwarsu Dr. Idris da ya rasa abin da zai ce sai ya ce wai abin duniya muke nema a hannun 'yan siyasa shi yasa muke karantar da waɗannan hadisan muke kira zuwa ga aiki da su ya ce ai ba mu da sana'a wai ba mu da sana'a ne rashin sana'a ne ya ja mana to Allah ta'ala ya tsine wa mai ƙarya yanda kake barin ba da usulubinka Allah ta'ala ya tsine wa mai ƙarya ka ce amin in dai ba mu da sana'a muna karɓar ƙwandala a hannun 'yan siyasa Allah ya tsine wa mai ƙarya idan muna da sana'a muna da abin da muke yi muna neman halal mu, muna da kasuwanci da muke yi mu samu abin da za mu ci mu da iyalanmu kace mana ba mu da sana'a Allah ya tsine wa mai ƙarya Allah ya tsire mai ƙarya kuma Allah ya bi mana haƙƙinmu yanzu dai gashi kwana na hudu tun ranar litinin na fita kuma kasuwanci na fita yi na tafi siyan abin da nake kasuwanci in samu riba in ci da kaina in ci da iyalina in rufa wa kaina asiri amma ka hau mimbarin ka kace wa duniya ba ni da sana'a ina karɓar wani abu ne a hannun 'yan siyasa idan ƙarya kake min Allah ya isa idan ƙarya kake min Allah ya isa idan ƙarya kake min Allah ya tsine ma albarka in dai ƙarya kake min ina da sana'a Allah ya tsine ma albarka ka ce amin kwana na hudu ina yawo na je Kaduna kuma alhamdulillah a Kaduna na siyo mota wacce yanzu na baro ta a sa mata sabon inji tana Kaduna na siyo mota na biya na tura kuɗinta na biya kuma zan zo in kawo ta nan Kano in mata sauran aikace-aikace kuma in sai da ita daga azumin watan Ramadana zuwa yau ɗin nan na sai mota na sayar sama da ta miliyan arba'in zuwa hamsin ina samun riba akwai motar da zan samu naira miliyan biyu a kanta akwai motar da na siya naira miliyan goma sha biyu na sai da ita naira miliyan goma sha biyar na samu abin da zan ci in sha in rufa wa kaina asiri ina kare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka hau kan mimbarinka kana mun ƙarya kana zalunta ta kana cewa ba ni da sana'a kana cewa ba ni da sana'a kana cewa abin hannun 'yan siyasa nake nema ba wai kariya nake bawa hadisan manzon Allah ba idan ƙarya kake mun Allah ya tsine ma albarka kuma Allah ya isa idan ƙarya kake mun ina da sana'a ta. ina da jari ina neman na kaina ina rufa wa kaina asiri ina faɗi tashi kwana hudu bana gida kwana hudu bana gida mata na uku mata na uku kwana hudu bana gida na tafi daga Abuja zuwa Kaduna wasu sun haɗu da ni a Abuja cikin waɗanda suke biye da mu a wannan shafin wasu sun ganna Abuja na haɗu da wasu a Zamfo na haɗu da wasu abin da ya kai ni nan kasuwanci na gama abin da zan yi na dawo bayan kwana hudu har wasu suna tambaya cewa ya aka yi karatuttuka suka tsaya na tafi neman na kaina na tafi neman halal ɗina kai wai in ba ni da sana'a ya aka yi ɗalibanka suke zuwa ma ne maula wajena bari ba wai cin mutunci ko tozartawa ba ba cin mutunci ba ba kuma abin da kai ba ko kuma in ce bari maimaita ma irin abin da kai dan an ce ka aiko wa wani nan kuɗin mota da zai je masallacinka ka aiko masa da kuɗin mota kuma ka koma kana cewa ka tura masa kuɗin mota to ni ma da ba dan kadan zama irin ka ba da sai in gaya ma wane ne cikin ɗalibanka ya shiga wani yanayi na kuɗin hayar gidansa naira dubu ɗari da hamsin ya zo wajena in gaya maka kuma wane ne cikin ɗalibanka da makusantanka zai yi noma ya zo wajena neman taimakon kuɗin da zai yi noma naira dubu ɗari biyu amma kaga ni bai kamata in abin nan ba kaga da bani da sana'a a ce waɗannan ɗalibanka su baro wajenka su zo wajena neman taimako ina ba ta gabance ni ina da sana'a ta kuma ina da rubin asiri ina yi wa Allah godiya ka fahimce ni ina wa Allah godiya alhamdulillah ina da sana'a da haka idan ƙarya kake min da ka hau kan mimbarinka ka ce ba ni da sana'a idan ƙarya kake min Allah ya tsine ma albarka idan ƙarya kake min Allah ya tsine ma albarka ka ce amin idan ka ji wannan maganar tawa idan ƙarya kake min da ka ce ana tura min kuɗi daga Saudiya ko ana tura min kuɗi daga Sudan idan ƙarya kake Allah ya tsine ma albarka idan da gaske ne ana tura mun kuɗi daga Sudan ko ana tura mun kuɗi daga Saudiya idan da gaske ne Allah ya tsine mun tsinuwar ta dawo kaina idan ka ji wannan maganar tawa ka ce amin mana azzalimi mara tsoron Allah